yake gajarta sallah limamin da bai jimawa a cikin sallah wala atamma salatan kuma duk da bai jimawan kuma yake cike komi a cikin sallah yake kawo shi a cike min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai taba yin sallah ba bayan wani limami wanda limamin nan bai daukan jimawa bai jimawa a cikin sallah sannan kuma haka bai lalata abubuwa na sallah bai lalata rukunai da wajibai da sauransu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi anasu yake nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya kware a wajen limanci a cikin sallah saboda shine babban limami shine babban jagora wanda aka wajabta mana mu kokoyi ibadar shi to ya ne manzon Allah sallallahu yana gajarta yana dunkulewa yana kiyaye al'amari na limanci idan yana limanci bai tsanantawa mamu yi ta jan su har ma mutum ya fita daga yanayi na abu na marmarin sallah mutum ya zama sallah ma ta hauta daga kanshi to manzon Allah bai ya haka duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi bai irin wannan jumawa ba shi yake nunawa ba kuma manzo Allah yana bubbuga ta da wulakanta sallah ya yace wala atamma salatan haka manzo Allah sallallahu yana kawo ta ne sallan nan kamila yana yin ta a cike bai barin wani abu ya faɗi daga cikin ababe imma na wajibai ko na mustahabbai na sallah manzo Allah sallallahu yana kiyaye su wanda kuma yana daga cikin tasiri na albarka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallar ga ta nan ba a ja ba wala Allah abinda muke ce man jan ba shi ba su suke nihi da ja yau idan aka yi sallah ta minti shida mu a wajen mu an ja limami mai minti shida mai limami mai ja eh abinda ake nihi da daidaitawa a cikin al'ummar mu shine minti uku minti hudu shine ake ga limami daidai wa daida eh limami ɗan gari eh idan limami ya zo ya minti biyu ko minti ɗaya to wannan za a ce limami ne wanda shi kuma shi ma ya wuce gona da iri wajen gajartawa to ba irin wannan ba a cikin minti biyu ko minti uku hakika duk wanda zai sallah musamman mai a gudu? to za ka same shi cewa akwai abubuwan da aka shanye aka janye kamar yadda muka gani na kwanakin baya wani su limaman ana kiransu da sunayen motoci eh, iyakar yadda aka ga mota tana gudu to iyakar yadda za a danganta wannan limamin da yadda yake sallah wani limamin fejo sunan shi wani limamin rimbo wani limamin kawai express ake ce mai eh dan idan za a ce allahu akbar allahu akbar na tada sallah kana jikin masallaci to idan baka yi sa'a barka abin sun barka eh ana allahu akbar allahu akbar na bakin na bakin shi na tada sallah kana bakin masallaci raka'a biyu ta barka wata rana kusan ya kai shekara yau sha biyu muna zamne a wani masallaci makwabtanmu ne dai haka na anguwa mun zo mun zamna wani biki ne aka yi sai lokacin sallah aka yi kiran sallah su 'yan anguwan sun sani mu muna kokari mai arwalla aka wa da sallah suka ce sai dai sallah ta biyu suka ce ba mu gane ba suka ce ai kafin mu je ma su ma da suka yi da tsarwalla kafin su je raka abin da za su iske ko ɗaya wallahi kusan masallaci muke kuma haka ya faru kuma hakan ya faru to akwai wannan irin haka to manzo Allah sun wala atamma salatan manzo Allah yana cikewa duk da yana gajartawa manzo Allah yana cikewa abin da zamu dauka na darasi yan uwa a cikin wannan hadisi cewa limami idan yana limantar mutane kamar yadda muka gani a baya na hadisin manzo Allah sallallahu ya ce idan zaka limantar mutane ka tuna bayan ka akwai in kana jagorantar su akwai marar lafiya akwai lattijo akwai wani mai bukata don haka sai ka gaje ka daidaita da bukatar mutane to limami ana so a duk lokacin da zaka jagoranci mutane ka duba yanayi ka daidaita sallah kada ka takura ma mutane a wajen sallah ba abu bane ba wanda ake so a hudda ma mutane marmarinta a hudda mutane a ransu gaba ɗaya to duk da haka kuma ka kiyaye ta ka yi ta a cike kadda ka sake don kana son ka yi gaugawa ka nuna kai ƙwararren limami ne ka rinka yin ta ba tare da cike mata ba abubuwa na sallah musamman rukunai da makamantan haka cike sallah domin samun cikakkiyar lada yana haɗuwa ne a cikin cike wajiban sallah yin su kamar yadda ya kama da mustahabbai ba tare da ka ja ba sannan kuma ba tare da ka yi gajartawa ba wanda bai da ma'ana abu na biyu daga cikin ababe za mu fita da shi na darasi a cikin wannan cewa sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ita ce mafi cikar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar shi ita ce mafi cikar sallah dan haka mu yi bakin ƙoƙarinmu da kwaɗayi da dukkan wani hanzari domin koya sallama manzon Allah sallallahu alaihi domin ya zama a gabanmu komai da muke tunawa ta manzon Allah sallallahu ba mun saba ba a ya manzon Allah sallallahu ya yi domin da haka ne za mu dace da kokoyen manzon Allah sallallahu a cikin mu sannan kuma mu samu lada mai girma eh sallan manzon Allah sallallahu ita ce sallar ta kowa ai yanzu miye yake kawo rigima tsakanin musulmai wannan yana rike da wannan ra'ayi wannan yana rike da wannan ra'ayi wancan ma yana da ai ba ra'ayi ɗaya bane cikin musulmai alal aqal babu babu da suke danganta kansu cikin musulmai zaka samu ra'ayi ya kai saba'in da wani abu ra'ayi daban-daban idan zaka kirga a cikin mutane zaka samu ya kai idan ma ra'ayin ne ma ba a kidu ba ma a cikin musulunci zaka samu ra'ayi ya yi a kilga ya yi a kilga to miye zai zai haɗa mu gaba ɗaya ne ya zama cewa an samu jagora guda ɗaya wanda duka mun raida da shi in kai musulmi ne hakika ka raida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to domin sallar ta zama iri guda kowa ya bar sallar garin su kowa ya bar sallar malamin su kowa ya bar sallar iyayen shi ya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rishin hankali da ya faru kwanakin baya an samu an su al'umma a gine da haka mali waɗanda suke sallah da yarensu kaga wani rashin hankali ne addini ai ba abin ra'ayi ba ne ba abu ne na kokoya yadda manzo Allah sallallahu ya karantar dan haka mafificiyar sallah cikakkiyar sallah ita ce sallar manzo Allah sallallahu duk musulmi mai son samun ladan sallah mai bukatar ya samu ladan sallah shi to ya kokoyi sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi malamai suna cire wata fa'ida ita ce a cikin al'umma za a iya samun wanda ya yi cancanta ya yi limanci wanda ya yi cancanta don akwai hadisi cewa wanda ya yi cancanta ya yi limanci shine wanda ya iya karatun alkur'ani idan an daidaitu wanda ya yi sanin addini fikihu da makamanta to akwai wannan matsalar tana nuna muna ashe ga wanda ya yi cancantan ana iya gabatar da wani wanda shi ma ya cancanta ya limanci tare da cewa wanda ya yi cancanta yana tare da al'umma ba dole ba ne ba sai wanda ya yi cancanta shi zai limanci dan anasu ya nuna cewa yana sallah bayan mutane daban-daban har lokacin tabi'ai wanda kuma tabbat anas tarayyar shi da manzon Allah sallallahu da aikin shi da hidima da ya baki falalar shi tahi ya yi cancanta ya ba da limanci akan wani amma yake nuna cewa ya yi sallah bayan limammai daban-daban amma bai ga limami wanda ya yi gajarta sallah da cika ta kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma malumai wa suka ce a wannan yana nuna khalifofi ne kamar yadda imam eh, shekul islam ibn taimiya Allah ya rahamce shi Allah gafarta mai yace ai wannan kamar idan ya zama khalifa daman shugaba shi ya yi jagoranci ya yi cancanta ya jagoranci mutane a wannan zamani da muke rayuwa yana da kyawu a duk lokacin da aka zo irin wannan nukta a ɗan tsaya a mutane bayani akan harkar jagoranci da makamantar haka addininmu na musulunci a yaushe yana kiran mu da yi ma shugabanninmu ɗa'a biyayya addini bai son fito na fito da shugabanni amma mu sani a cikin shugabanni waɗanda suke sahun gaba su ne malumai malumai don haka duk wani shugabanci za ka gani a addini yana da alaƙa da malumta ne ibn al-qayyim al-jawziya da ya zo yana bayani akan ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ulul amri minkum ya ambato maganuna da daman da yake nuna magana malumai akan cewa malumai su ne sahun gaba wajen ulul amri shugabanci tukunna wa'ansu za su a baya me yasa ne wannan magana shine kun san abubuwa da take yawo yau an su samari waɗanda suke so duniya ta san su sun fito su aikin su zagi malumai su kare shugabanni Allah sa shugaban ɗan luwaɗi ne Allah sa shugaban mashayin giya ne Allah sa komi yake yi za su kare shi kuma malamin nan Allah sa shi yafi kowa sani Allah sa ya zama ibnu taymiya karamin ibnu taymiya na zamani, da kamar sani rijiyar lemu ko rijiyar ilimi to za su zage shi kuma akan wani shugaba Allah sa ko shine yan rufa'i mai rawa cikin wannan za su zage rijiyar ilimi dalilin wannan ana rashin hankali shugaba a girmama shi haka malamai ma a girmama su bal malamai su ake girmama fiye da shugabanni fiye da shugabanni maslaha ce duka a ciki duka akwai maslaha abinda ake tuna duka akwai kada ka zagi malami haka kuma kada ka zagi shugaba kada ka yi ma shugaba hutu na hutu haka malamai su ma ya zama an girmama su malaita alhadisu saminu wa talasu wa tamanun alhadisu saminu wa tamanun hadisi na tamanin da takwas an abi kilabata abdullahi ibn zaidin aljarmiyi albasri abdullahi ibn zaidin ja'ana malik ibn huwairis ja'ana malik ibn huwairis fi masjidina hada faqala inni la usalli bikum wa ma uridu salata usalli kaifa ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yusalli faqultu li abi kilabata kaifa kana yusalli فقال مثل صلاة شيخنا هذا wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhada qabla an yanhada arada bi aba yazid Amru bin salmat al-jadmi al-jarmi hadisi na hadisin abi kilaba baban kilaba abdullahi dan zaid aljarmi albasari yake cewa ja'ana malik bin huwairisin maliku ɗan huwairis ya zo fi masjidina haza ya ce a wannan masallacin namu faƙala sai ya ce inni la usalli bikum maliku ɗan huwairisu ya zo wajen su bi kilaba a basara a masallacinsu sai ya ce musu zan muku sallah wa ma uridu sallah amma ba ina nihin yin sallah ta ibada ba wannan sallah ce ta karantarwa zan muku sallah ne dan usalli kaifa qara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli zan muku sallah kamar yanda naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah fa qultu li abi qilaba yace sai nace ma abu kilaba. kaifa kana yusalli ya manzon Allah yake sallah fa qala sai yace misla salati shaykhina hada manzon Allah yana sallah irin sallar malamin mu wannan shaykh bi ma'ana malamin mu ana wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu ya kasance yana zama idan ya ɗago kan shi mina sujudi idan manzo Allah ya ida sujada shi guda biyu duka kafin ya meke ya tashi tsakanin rako'i guda biyu yarhamukallah ka tsakanin rako'i manzo Allah ya wannan raka'a zai tashi wata raka'a ta biyu yayi sujada guda biyu ya gama manzo Allah sallallahu kafin ya tashi yana zama qabla an yanhab kafin ya tashi shine malai yace arada bi shaykhihim wanda yake nini da malamin nasu ne a baya yazidu amru ɗan salma aljarmi aljarmi shine wani babban malami abu yazid amru ɗan salma ne abu wani malamin da ake nihi a wannan hadisi abu kilaba yake cewa ya a maliku dan huwairis in maliku dan huwairis ya zo ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallama ya zo masallacinsu sai ya zo musu ya ce na zo muku ne domin in muku sallah ta koyar muku zan karantar da ku shi shine aiki da ya kamata mu tashi mai Profesa Makare babban shehu ne na ɗariƙa wanda a cikin ɗariƙa ta Afirka tabbat za mu iya cewa ɗaiɗaiku za a samu masu ilimi shi mai ilimi ne shekaran jiya ko jiya ya yi wata magana wallahi mai mahimmanci sosai mai mahimmanci sosai wadda take nuna haraka na mai shi haraka kamawa addini ita wasu ne suka zo waje suke cewa ya taimaka musu su za su gina masallaci a unguwarsu a garinsu wannan magana ce wadda Allah yarda duk wanda muke tare da su ina sabke ta za a tuttura ma kowa ya ji ya zama mana nasiha ga baki ɗaya na sabke shi ina da shi a cikin ya ce sai su suna mai kallon kamar yana da kuɗi ya ce ba san duka ba kawai dubaru ne ake ya ce amma sai ya ce musu yanzu waɗanda suka zo nan ya ce ku duka kowa yana da gida kowa ya gina gidan shi ya ce dan mine ne ƙoƙari da kuka wajen gina gida kowa ya yi ɗaya cikin goman ƙoƙarin shi ku haɗa ku gina maka kanku masallaci amma kullum in aka ce masallaci ko makaranta jira muke Allah ya kawo ni balarabe mahaukaci wanda bai san abin da zai da kuɗi ba ko kuma mai neman aljanna ko wani alhaji kaza ya muna alhali kuma kai kana nan kana ta dubara nan da wata kaza kana so ka gina gida kuma kana nan kana ta buga bulki ko kana ta tara siminti ko kana kaza kana ginawa amma idan za a ci a yi taimakon masallaci jira kake masu jikukuna su bada ya ce baka gani ba duk manzon Allah sallama lokacin idan aka tashi akwai su Usman wanda Usman a cikin Afirka ya rawuya yanzu a samu mai shi akwai su a cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi duk da suna taimakawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga talaka masu dabino biyu dabino uku suna badawa amma yau idan ka tsaye bada taimako ka ga wani babban alhaji ya bada dubu goma dubu ishirin ya kace kai kai ba ya ka bada naira ka ishirin ba kama kanka asara kama kanka asara don haka yan uwa wannan dubara ita ce in Allah ya rida mun na fara magana a cikin wani ko wata group da gare mu in Allah da wannan magana ta sa insha Allah da shi za mu amfani wajen gina akwai wani masallaci wanda yau kusan shekara muke nan muna jira wa su zo su gina mana wata mata ta ta kama waje ta ka ɗara ɗalibai sun yi ɗari da wani abu ga displanin ya sani suna jiran fasali cikin kara suke mu musu alkawali an haɗa da difa da masu kuɗin mu da komi haka aka zo aka taru aka ci abinci aka watse an kasa gina ko fasali guda ɗaya ana jira alhazai ko wani an haka su zo su gina musu na haka in Allah da za mu yi amfani da wannan shawara da ya bada mu gani in Allah da nan da ɗan kaɗan ko me Allah zai muna ai mun fara gwadawa a nan kafin lokaci ga aka yi filan aka yi komi aka kirawo injiniya ya zana mana masallaci ya ce abin da zai ci miliyan goma aka ce to nan da shekara nawa ne za mu gina masallaci da muka zamna kafin wata uku birgin da masallacin yake bukata gaba ɗaya mun haɗa shi mun gina mun yi shi kuma muna da alƙawuluka na mutane wanda kowa ya ce in aka fara wannan ya ce zai kawo kaza wannan ya ce wanda har ya haɗa zai iya zai iya masallacin kenan menene dama zaburawa niyya ne ba to haka ta ga hanyar karantar da mutane ba ba mu da wannan tarbiyya mutum ya san abu ya san kaza yana ga ƴan wani suna nan suna mutuwa da jahilci sai dai kawai idan ya je wajen su a ta hira ya tashi tafiye shi ba zai iya cewa ba bari ya yi dama tunda sun ba shi hura sun ba shi nono sun yi kaza ko sun taimaka wa an sha shayi bari in kara ku da wani abu na addini bari in koya muku sallan manzon Allah sallallahu ko da za su zage ka ka nemi wata dubara da za ka yi amfani da shi yau wani wala Allah da shekarar nan ta kama bai je ba bai iya koya ma wani ba addini abu ɗaya da ya sani a cikin addini kawai haka kuma ake ta rayuwa me amfanin rayuwa ka ɗan uwanka musulmi baka iya ƙara mutum da komi a cikin abin da ka sani ba daidai ba ba mu samu dubara na karantar da mutane inan ka kula turawa ko kuma irin ƙasa su china da makamantan haka idan mutum ya musulunta ƙoƙari yake abin da ya sani ɗan kaɗan gina shi ma ya je, sai ka ga mutum bai da ilimi ko bai da izini e na kirki ya je ya jawo mutane sun yi dubunnai sun musulunta dalilin shi kai kuma kana da karatu kana da kaza amma har yanzu kai wanda suka musulunta ka ba wanda ka taɓa koya ma addini wannan kuskure ne wannan kuskure ne wanda ya kamata musulmai mu gyara mu gyara sosai musamman wannan waje namu mu yi ƙoƙari kowa ya yi bakin irin dubara shi irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kada mu rinka jira sai wani sai mai kaza sai malam yayi kaza sai kaza a kowa akwai irin kokari da zai fara kowa yi. kowa yayi bakin kokarin shi to wannan maliku dan kuwairisu sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah ya karanta da su tarbiyyar da manzo Allah ya ba su ne ya taso takanas in ji malam bahaushe ta kano ko ya taho wajensu sai ce zan koya muku sallah amma ba ina nihin lokacin sallah ba ne ba a sallah ce ta karantar da ya ce zan muku sallah domin in karantar da ku yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah ne ya zo ya karantar da su a cikin sallan nan ya yi sallah ya yi sallah iyakar sallah malam yake cewa E, abi kulaba yake cewa sallar irin ta abu yazid amru dan salma irin yadda yake musalla haka ya yi amma a cikin sallar akwai wani ƙarin abu wanda za mu samu tun da hadisan ne za mu haɗa gaba ɗaya sallar mazu Allah sassu wancan ya rahoto kuma kaza wancan ya rahoto kaza shi ne mazu Allah sassu sallama idan ya ida sujada guda biyu kafin ya tashi yana zama wannan zaman da muke ce ma jisatul istiraha zaman hutu wanda za mu zo mu ga malumai suna da bayani akan hukuncin wannan zama malamai suna da bayani daban-daban malamai sun karawa juna akan wannan zama jisatul istiraha wanda wa'ansu malamai abinda yake ba saɓani da farko a fara daga shigo kamu a wuri abinda yake ba saɓo babu saɓani a tsakanin malamai cewa wannan zaman ya halatta ba saɓani tsakanin malamai cewa wannan zaman ya halatta a ina ne suka samu saɓani a cikin sallah miye matsayin wannan zaman miye matsayin wannan zaman ya halatta a yi zaman nan zaman istiraha bayan ka raka a guda ɗaya kafin ka meke kafin ka meke ka ɗan zamna ɗan zama ɗan hutu ɗan kaɗan ba abin da ake karantawa kawai ɗan hutu ne ake sai a meke don ka ƙara samun nishaɗi suka ce ya halatta amma menene hukuncin shi wani suka ce mustahabbi ne suka ce an so a sallaka in kana so sallar ta cika sosai an so ka yi wannan zama kamar imamu shafi'i wannan shi ne mashuri na mazhabar shi imamu ahmad shi ma yana da ruwaya guda biyu a cikin ruwayoyin akwai wannan cewa an so mutum ya zamna sannan saura suka ce a ba a so ba amma idan mutum ya ba laihi daga ciki akwai su sahabban manzo Allah sallallahu irin su Umar su Ali su Ibn Mas'ud su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Abbas daga cikin malaman hadisi irin su Sauri Ishaq daga cikin malaman fiqh su Abu Hanifa su Maliku da kuma ya magana ta Imam Ahmad cewa wannan zama ba ba, ba mustahabi bane amma halal ne mutum ya yi shi sai zance na uku wanda shine tsakatsakiya wanda yake haɗewa tsakanin wa'annan zantuttukan gabaki ɗaya ne wannan zama idan buƙata ta kama to ana so ka yi shi kamar misali lattijo wanda ya manyanta to idan ya yarka a guda ɗaya kafin ya tashi ya ɗan zamna ya samu hutu wanda yake da rishin lafiya idan aka yi raka a ɗaya mai ciwon ƙafafuwa <laughs> ko mai ciwon baya Eh, idan kamar an rama mai bagdadi eh, idan aka yi wannan raka'a kafin ya meke sai ya dan zamna to wannan magana magana ce kamar yadda ibn kudama ya ambace ta magana ce wadda ta hada zantuttukan gabaki daya kina idan bukata ta kama to an so kai in bukata ba ta kama ba kai ba wani matsala sallaka ta yi kyau wannan shi abinda za mu ɗauka a cikin hadisin nan na darasi shine jilsatul istiraha abu ne wanda yake halal wanda a wajen wa'ansu malamai mustahabbi ne amma sace tsakatsakiya mustahabbi ce idan bukata ta kama idan bukata ta kama a ina ne ake yin ta shine idan aka da sujada guda biyu kafin a taso kafin a tashi a kama sujada a kama raka'a ta biyu ko ta hudu kafin a je raka'a ta biyu ko raka'a ta hudu ake wannan zama abu na uku me ake nihi da wannan zama shine ana son shi mai sallah ya samu wani nishadi wanda zai ƙara waccan raka amma ya zo ma ya kawo ta a ciki za ka samu wani ya fara sallah da ƙarfi amma kafin a ida sa ka ganin sallah ya ɗan samu ya ɗan samu kasawa ya ɗan fara samun gajiya amma in an samu irin wannan hutu da ya raka ɗaya ya ɗan huta to idan ya tashi zai ƙara samun nishaɗi wanda da ya kawo wannan raka akwai zama na attahiya to kaga dan haka na a cikin ma zaman nan babu wata kabbara babu wani karatu da ake kawai zama ake akwai wani kurakure da kuskure da muke yawan aikatawa yawanci mun ga inda ake ɗaga hannu idan za a yi kabbara za a tashi to sijiya za ka samu mutum idan ya jilsa ta istiraha idan zai tashi kuma ya daga hannu sai ya mai wani kuskure ne a inda ake daga hannu shine bayan attahiya zaman attahiya wanda idan za ka tafi amma jilsatul israha ba a mai haka eh zama ne kawai wanda yake zuwa a cikin sallah abu na hudu shine wajen karantarwa ana lokaci da yawa ana bukata aiki aiki jawazu ta'lim wajen aika wanda mai karantarwa jawazu ta'lim bil fi'l da aiki ka aiwatar wa ɗalibai ka nuna musu yanda abin yake a aikace domin su karanta wannan ya yi kuma zama a kan kwakwalwa fiye da a gaya musu haka fiye da ka gaya musu wannan kuma zuwa malamai kenan a wajen karantarwa abubuwa da yawa ana bukata a aikace ko da baki da muke karantar da yara da za a ce muna da wani salo wani uslubi na zana wa'annan hurufai cikin wani yanayi wanda zai nuna musu wani aiki wanda yaran za su iya sauwar wannan aikin a kansu zai yi zama a kan kwakwalonsu fiye da ka zo ka rinka ce musu alifon bawu sai ka yi ta yi gobe in zo yaro ya kasa jera ba ko kuma yaro ya harce su amma da za ka kama shi a cikin karatu ya kasa karantawa kenan yana buƙatar malami yana bukatar ya san hanyoyi na karantarwa ya san hanyoyi na karantarwa waɗanda sauwaƙa mai al'amari na karantarwa da cikin lokaci ɗan kaɗan yaro ya fahimci abin da ake so a karantar da shi abu na gaba shine halarcin aikata ayyuka na ibada domin karantarwa wannan kuma ba wasa da ibada ba ne halarcin aikata ayyuka na ibada domin karantarwa misali kamar sallah ka zo ka yi sallah domin mutane su ga yanda ake yi wannan ba wasa ba ne da ibada kuma a hakan ma za ka samu lada karantarwa ba lada sallar taka ba don haka shi abu kilaba ya ce ba sallar nike nihi ba ba lada sallar ba amma lada ba aikin sallar ba nike nihi me yake yi nihi ya ce karantarwa nike nihi ga wannan aiki na Allah samu gani alhadisu tasi wa samanun hadisi na 89 eh, kenan gomiya tara ba ɗaya ko eh, gomiya tara ba ɗaya an abdullahi ibn malikin ibn malikin buhaina radiyallahu an an abdullahi ibn malikin ibn buhaina radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حديثنا 89 hadisin abdullahi dan maliku dan buhaina allah ya ƙara masa yarda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi kana idan salla ya kasance idan yana sallah farraja baina yadayhi yana rabawa tsakanin hannun shi da wani mai shi hamatar shi hatta ya buduwa bayadu ibtaihi yanda manzo Allah yake ware hannayen shi har ana ga farin cikin wanda ke shiga shi hamatar shi haka manzo Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi yana wawware hannayen shi har mai kallo zai iya ganin gashin hamata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cikin hamatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Abdullahi dan Maliku dan Buhaina Allah ya kara masa yarda yake karantar da mu yanayi na sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu shi gaba daya kamar yadda aka rawaito muna cewa yana cewa na biha ya bilal bilal inda abamu abamu abamu hutu haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazala idan yana sallah ba za ka ga alama ba na kosawa ko alama na kasawa ko na kasala sai dai kaga alama na shaɗi da kazar-kazar a cikin sallar manzo Allah sallallahu alama na kazar-kazar da shaɗi. yanzu sati da ya gabata mai bayani kan su na siffa na sujada ta manzo Allah sallallahu alaihi yake zuwa sujada amma wata mulahaza da ne har yanzu wanda da suke taya da hannu har yanzu ba su canza ba har yanzu haka da hannu ake dira a je sujada saboda mutum kawai har yanzu abin da yake na saba ne yake a cikin ranshi mutum baya kokari har yanzu ya gyara idan za ya sujada ya tuna cewa ya manzo Allah ya sujada duk inda zaka ka tuna ya manzo Allah ya kai amma kawai da mutum ya zo ya jona shi ya jona wani tunani a gehe da ya zo sujada ka ga mutum abu dai kamar mutum yana barci a cikin sallah <laughs> to wannan ba daidai bane ba to manzo Allah sallallahu muna cikin kamaran a ɗan gwada a aikace eh, na wani za mu zo to za mu zo mu gwada a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da nishati a cikin sallar shi gaba ɗaya za ka kula da yanayi da ake hakaito mana na sallar manzo Allah sallallahu za ka ga abun abu ne na jin daɗi saboda ganawa ne da Allah subhanahu wataala to a wannan hadisi ana hakaito mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake ba kowace gaba haƙƙinta a cikin sallah da nishaɗi na ibada domin ita ma ta yi musharaka a cikin wannan ibada mai daɗin gaske don haka komin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin sallah zaka same shi shi ma yana motsawa to manzon Allah idan ya zo sujada haka zai aje hannayen shi a ƙasa kuma ya raba tsakanin hamattar shi da damtsan shi wansu su ce miskil ko wanda yadda wasu hausa da damtsan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hamattar shi sai ya raba haka yake dora wannan misuwan shi goshin shi a ƙasa kenan yana rabawa za ka ga wa'ansu idan suna sallah kai ka ga mutum ya haɗe kuma hannun saman gwiwa ko kuma mutum ya kwantar da hannun shi a ƙasa wannan duka akwai hani a ciki kamar yadda za mu zo mu gani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake nuna wanda wannan kin yana nuna alama rishin kasala a cikin al'amarin sallah abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi dalili akwai dalili na nuna mana ya ya kamata mu yi sujada tunda an gaya mana za mu sujada akan gabbai guda bakwai to ya ya kamata gabban namu su kasance idan muna sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana rabawa tsakanin hannayen shi hadisi ya zo hadisin barra cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dora hannayen shi ya dage murfaƙai ya dage wani misun shi wani misun shi karan hannun shi sannan kuma haka ya rarrabe ya rarrabe tsakanin hannayen shi haka manzo Allah yake sallah wanda wala Allah wannan hai'ar idan kana cikin sahu ba za ta maka dama ba amma to ka yi ƙoƙari ka rabe gwargwadon hali idan kai kaɗai kake sallah to haka kuma ka rabe hannayenka haka ake a sallah amma mutum ya haɗe hannayen shi haka ko kuma ya aje su a ƙasa ko ya haɗe su da cinya to wannan kuskure